ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da kwashe jami'an diflomasiyarta da kenan abuja waɗanda aikinsu bai zama wajibi ba zuwa gida amurka bisa abin da ta kira barazanar tsaro da ke fuskantar abuja babban birnin tarayyar najeriya wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin amurkan da ke nan abuja da aikinsu ba na gaugawa ba ne tare da iyalansu saboda abin da ta kira wai mummunan barazanar yiwuwar kawo harin ta'addanci a abuja take kuma gwamnatin najeriya ta mai da martani tare da yi wa amurkan wankin babban bargo Alhaji Lai Mohammed da ke zama ministan watsa labaran Najeriya ga abin da yake shaida mana. I to say their people should go home if they want to. But we as a country have a responsibility to keep our country safe. Amurka na da 'yancin ta ce su koma gida in suna so, amma mu a matsayinmu na ƙasa alhakinmu ne mu tsare ƙasar, kuma wannan mataki na Amurka ko kaɗan ba zai tayar mana da hankali ba. Kuma menene wata gwamnati za ta gaya wa mutanenta, tsaya ka ji, sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantun Amurka. sau nawa ake samun kashe-kashe a amurka sun iya hasashen wace makaranta ce ta gaba da ɗan bindiga zai buɗe wuta a kan ƙananan yara yanzu 'yan najeriya da ke amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro haba ministan watsa labaran najeriya kenan alhaji lai mohammed shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin abuja mr sunday babaji ya ce jami'ansu suna ɗaukan matakai na fili da na ɓoye domin tabbatar da tsaro a birnin na abuja alhamdulillah kafin yanzu muke yin abin da 'yan sanda muke kira operation order don mu ga an samu tsaro to mun yi shi kowane dpo dpo namu da area commanders dinmu da sauran komandodi mu duk kowa ya riga ya san bangaren da zai yi bangaren farin kaya masu gano mana ah, information intelligence duka da kuma haɗin kan mutanen gari to insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi deploy mutanenmu a ga cewa samu zaman lafiya kwamishina amurka sun gargaɗi yan ƙasan su cewar abuja har yanzu akwai batun tsaro na kalubale matake da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka tare da duk sauran jami'an tsaro duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba kwamishinan 'yan sanda na birnin abuja mr sunday babaji hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria